zuwa ga al'ummar jihar Kano gaba da malamansu da dukkan sauran al'umma da kuma ƙasa baki ɗaya sannan da kuma duniya ma gaba ɗaya muna mai ta'aziyar mu ta rasuwar Dr. Ahmad BUK. Ubangiji Allah ya gafarta masa, Allah ya sa aljanna ita ce makoma. Mun ga ƙarshen karatu da aka sa, wanda ma da yake cewa sati mai zuwa bara a samu karatu ba za a je hutu muna roƙon Allah ya sa shi din ya tafi hutun ne gaba daya Allah ya sa abin da ya faɗa ya je hutu to ya tafi hutun ne gaba daya kamar yadda ubangiji yake cewa farauhun wa raihanun wa jannatu na'im wato abin nan hutu gidan hutu da kuma aljanna ta ni'ima muna roƙon Allah ya rufe wannan bawan Allah da rahamarsa ya ba shi aljanna ya ku al'umma kuma abin da za mu faɗi wato abu biyu ne za mu faɗa na farko muna jajanta mu kanmu domin musifa ta same mu a rasa malami a cikin al'umma irin wannan musifa ce kuma dama alkur'ani ya ambaci mutuwa da bala'i ba a sabakkun musibatun maut wato mutuwar musifar mutuwa sai ta same ku ibn al-qayyim yana cewa mutuwar malami a cikin al'umma bala'i ne kuma musifa ce yace saboda shine tauraro da ake koyi da shi shi ne tauraruwar da take shiryar da wanda ya ɓace shi ne tauraruwar da ake bosana daga gareta halin gida halin zamantakewa halin ibada halin dukkan abin da kasari na kasuwanci da siyasa daga wajen su ake bosana. yau haka ce ya tafi har ma yana cewa gara mutum dubu masu bauta su mutu da a ce malami guda ɗaya ya mutu sannan kuma annabi yana cewa Allah ba zai kwace muku ilimi da fisga da ƙarfi amma zai karbi ilimi ta hanyar ɗauke malamai wannan musifa har ma malamai suna cewa ai wata kofar ce da la ya sudduha ba'ada babu wani mutum da zai zo ya iya rufe wannan kofar ita kan ta bude kenan Allah dai muke roƙo ya masa gafara da kuma jikan wannan bawan Allah ya sa aljanna ta zama muko masa a iyalansa da ya bari Allah ya ba su haƙuri wannan ta'aziyya ce a madadin wannan majalisi majalisin adon muhammadu koro wanda ke nan unguwar kwantani a garin gombe kuma da sauran dukkan malaman da suke wannan jihar gombe muna aron bakin su muna cewa muna miƙa ta'aziyya ta yan wannan jihar din gaba daya zuwa mutanen duniya gaba ɗaya da jihar Kano musamman Ubangiji Allah ya gafarta ma wannan dattijo Allah ya taya waɗanda ya bari a baya ya'ya da ya bari Allah ya musu albarka iyalai Allah ba su haƙuri Allah ka sanya aljanna ta mai kuma mu gaba ɗaya idan ta mu taro Allah ka samu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh